This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Haka kuma a ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Niyya. ko kuma ku kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunce halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da aliyu mustapha sakkwato da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan dare da watan kunanan lahiya To yau za mu so jin ra'ayoyinku ne akan yadda ko da yaushe akan yi amfani da sunan marigayi sa Ahmadu Bello sardaunan Sokoto a Najeriya. Shin a ganinku shugabannin yanzu suna bin shinhiɗar da sardauna ya musu ta tahiyar da mulkin gaskiya da adalci? Kuma a ganinku shin ko shugabannin na yanzu suna koyi da halayen sardauna? to sai dai kafin sannan muna tafi da rahoto daga kano a kan tashin wani bam a titin da ke dab da gidan ajiye dabbobi na zu sannan ku ji tattaunawa da madina dauda ta yi da dr shatima ali shugaban gidauniyar marigayi shi sardaunan samu da bello sai hilin shakatawa da kuma shirin wasanni a takaici to amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya. To ga labarin cikakku a ƙasar Masar an tura ɗimbin 'yan sanda a wurare da dubban dubatan Misrawa suka taru suna zanga-zangar nuna jin takaicinsu da wasu abubuwan da suke zargin shugaban ƙasar tasu da aikatawa. Wakilar gidan rediyon nan na murya Amurka da ke can birnin alkahira Elizabeth Arrot ta je wuraren da ake a rangamar ta ce abubuwa sun daɗa cakuɗewa a lokacin da magoya bayan shugaban Muhammad Morsi suka zo suka tarar da masu suka lamirin shi har abin ya yi rikide ya koma bayo hamata iska gashi kuma su magoya bayan shugaban sun fi masu ja da shi yawa ta ce da idan ta ga mutane dauke da gurnatoci wasu sanduna wasu ma har fusgurar san itatuwa suke yayin da suke shigewa gare kowa yana neman dan makamin da zai rika a hannunsa ta ce galibin duk masu goyon bayan shugaban mutane ne masu dogayen gemu waɗanda shine alamar aksarin 'yan jam'iyyar muslim brotherhood wasu daga cikin masu zanga-zangar sun lasa takobanci ba za su bar inda suke ba sai shugaba musu ya janye dokokin da ya kafa wanda suka ba shi iko wato tarin ikon yin abin da ya ga dama har iko nashi ya fi na ma'aikatan shari'a A ƙasar Ghana ana ci gaba da kammala shirye-shiryen babban zaben shugaban ƙasar da za a yi jibi Juma'a idan Allah Ubangiji ya gwada mana inda batutuwa kamar na cin hanci da rashawa da kuma sarrafa arzikin man fetur suke sahun gaba daga cikin muhimman batutuwa masu tasiri a zaben. Shugaba mai ci yanzu John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC yana fuskantar kalubala daga babbar jam'iyyar adawa ta NPP wacce Nana kufu ado ke tsaya matakara. takara. da kuma wasu ƙananan jam'iyyu guda biyu. Shi dai shugaba Muhamma wanda ya kama ragamar mulki bayan rasuwar tsohon shugaba marigayi John Atta Mills yana mai da hankali ne wajen batun raya ƙasa a kamfan ɗin shi yayin da shi kuma Mr. Akufo Ado ya hi ƙarfafa batun inganta ilimi da ayyukan lahiya. Mr. Akufo Ado wanda aka ce na da horin jini a wurin matasa ya haɗi ne da ƙuri'u dubu arba'in kawai a zaben da ya tsaya a shekarar 2008 inda ya kara da marigayi Mr. Mills. Shugaban kasar Cote d'Ivoire ya yi kira da hanzarta ɗaukar matakan gaggawa na tura soja zuwa arewacin ƙasar Mali domin su ingiza ƙiyar 'yan tawaye masu kishin Islama da ke can. Shugaba Alhassan Watara wanda shine yake shugabanta hukumar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ya ce a shirye hukumar take ta tura waɗannan sojoji a cikin watanni hudu na farkon sabon shekarar da za a shiga Allah yadda muddin dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da hakan a cikin watan disamba da muke ciki a yau laraba ne ma ake sa ran cewa babban kwamitin tsaron majalisar zai zauna ya duba wannan shawarar da babban sakataren majalisa ɗin banki mun ya gabatar dangane da maganar mali sai dai tun cikin makon jiya shi banki mun ɗin da kansa yake jan kunnen cewa idan aka yi kuskure ko shirme wajen tsara aikin da sojan nan za su yi idan sun je to al'amarin jama'ar mali fa zai ƙara lalacewa ne ya ce har yanzu ba a daddala magana ba akan yadda za a samar da kudaden daukar nauyin waɗannan sojoji dubu uku da ake son a aikacin arewacin mali labaran duniya ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata mace da littafin tara abubuwan tarihi na guinness ya ce tana ɗaya daga cikin mutanen da aka tabbata sun yi kowa tsuha a duniya ƙarshenta ta mutu tana da shekaru 116 wannan mace mai suna Bessie Cooper a jiya talata ta cika a wani ƙauye da tazarar kilomita 70 ta raba shi da birnin Atlanta na Amurka. Ɗaya daga cikin 'ya'yanta Sydney Cooper ya ce ta cika ne bayan da ta soma samun matsala wajen sheɗa. tun cikin watan janairu littafin guinness ya ce miss cooper ita ce ta kowa tsuha a duniya amma daga baya aka cire mata wannan mukamin bayan da aka gano cewa shi akwai wata mace a kasar brazil wadda ta girme ta da kwanaki 48 to amma bayan waccan matar ta brazil ta mutu sai aka maido da wannan mukamin ga hannun besi cooper ita dai wannan marigayar tsohuwar malamar makaranta ce kuma ta bar 'ya'ya hudu a duniya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga kanan dabo inda Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana cewa rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da fashewar bam dab da titin gidan zu. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ASP Magaji Musa Majiya ya tabbatar da abkuwar hakan ya ce bom ɗin an ajiye shi ne a bakin titi kuma ya tashi da misalin karfe bakwai da rabi na safiya tashin bom ɗin dai bai haifar da wata ɓanna a gurin da ya tashi ba kuma ba wani wanda ya samu ciwo gurin da da bom ɗin ya tashi kimanin mita 150 daga gurin akwai ofishin 'yan sanda wanda daga jin wannan karan bom suka fara harbe-harbe wanda hakan ya jefa mutane cikin firgici da sanyin safiyar yau ɗin a wani ci gaban kuma rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta karyata zargin da ake na cewa wani bom ya fashe a cikin wata babbar mota mai dauke da fasinjoji a kan titin zaria da misalin karfe 8 na daren jiya jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar kano wanda ya sawa sanarwa hannu asp magajin musa majiya ya ce wannan kara da mutane suka ji ya faru ne sanadiyar fashewar tayan motar asp magaji musa majiya ya ce da jin labarin tashin bom ɗin a cikin motar sashin 'yan sanda mai kula da harkokin bama-bamai suka isa gurin inda daga baya aka haƙiƙance cewa tayar mota ce ta fashe a saboda haka ne ma rundunar 'yan sandan ta jihar kano ta ja hankalin marubuta labarai wato 'yan jarida da su dinga tabbatar da sahihancin labari kafin su buga a jaridu saboda hakan na haifar da firgici ga mutanen da ke ciki da wajen kano muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya to allah ya kyauta nan gaba kaɗan za ku fara bayyana ra'ayoyinku a kan ko shugabannin najeriya na yanzu suna koyi da halayen marigayi sir ahmadu bello sardaunan sokoto duk da yawan amfanin da suke da sunan shi to amma kahin nan ku saurari wannan tattaunawa da madina dauda ta yi da shugaban gidauniyar marigayin sa ahmadu bello sardaunan sokoto babban muhimmin abin shine na shugabancin kwarai da shi sa ahmadu bello ya yi shine abin da mu muke so ya sake dawowa nan arewa kuma ma in fact ya sake dawowa duk gaba daya kasa Najeriya. Dr. Shatima Ali shugaban gidauniyar marigayi Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto kenan a wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka. Kuma yanzu gidauniyar ta riga ta fara aiki hurjanjan domin ta dawo da martabar arewa kamar yadda Shatima Ali ya ci gaba da bayani. Ba rashin iyawa ba ne, ba rashin ilimi ba ne, ba rashin arziki ba ne yake jawo Najeriya baya. illa rashin shugabanci na kwarai to shi ne muke son wannan shugabanci na kwarai ya zo mana ya zama jikinmu da duk wanda yake sai ya zama ɗan siyasa ko shugaba ko ma da sarauta gargajiya ne kake da menene ya kamata ka zama mutumi ne wanda kake da zuciya na shugabanci na kwarai fi sabilillah za ka yi wa ka aiki ba saboda kanka ba ba saboda son kai ba ba saboda ka tara dukiya ba to shine dalilin wani zai ce saddaunan nan ya bar duniya yau sama da shekaru 40 me yasa tuntuni ba ku ga ya dace ku kafa wannan gidauniya ba sai yanzu eh to Allah da ikonsa akwai dalilai da yawa kin san najeriya tun eh, akwai mutane tun da shi sardonan lokacin da ya rasu tun daga shekarun nan 1966 uh, har zuwa yau uh, tun kafin a kafa wannan shekarun nan a uh, gidauniyar dattawan arewa da sauran mutane da yawa suna da wannan tunanin kafa wannan gidauniyar amma allah ne bai yi ba kuma kin san shi sha'anin irin wannan gidauniyar dole sai an samu haɗin kan mutane duk gaba ɗaya saboda ba ma so abin ya zo ya zama kamar kamar gidauniya ce ta ta family ko ta mutanen yan uwa da zuriyar sardona ko wani abu na an yi tunani ne wannan gidauniya ta zama kamar yadda zaman sardona yake a arewa shi baban kowa ne shi ne lida zan ce shugaban mutanen arewa duk gaba daya to shi yasa abin ya dau lokaci yau dai za su dawo da su kuka domin ginin da suka yi an rubuce shi an muzanta shi To da to kafin ku zo ku fara bayyana ra'ayoyinku kan wannan batu sai a ɗan shakata da wannan waka. Mallam Ahmadu Bello. Mallam ya samu ya yi shahada. Musulmi na murna, Hausawa na murna. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara. sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Hello, salamu alaikum. To ga dukkan alamu wanda ya kira da harko layi ya tsinke. Muna so mu ji ra'ayoyinku ne a yau akan ko shugabannin Najeriya suna koyi da. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga Niger amma rediyon ka na kunna malam da Allah a kashe shi. Ma'ana dan jin na rage. A a kashe shi dai saboda yana dawowa kunna mu ba ma jin abin da kake faɗi. Na kashe Halima na kashe. To malam Muhammad muna sauraron ka me zaka ce game da maudu'in mu na yau? Ta malam Halima ina dai maki barka da ya jiki. A da sauki muna sauraron ka me zaka ce? To Halima muna da yin masa don fata alheri kuma Allah ya ji kanshi. Amin a ganin ka shugabannin yanzu suna koyi yawa suna yawa wato. Wato shugabannin yanzu to suna wasu na koyi ba a taruwa a zama ɗaya Halima. Amma gaskiya sardauna samun halaye irin nashi a Najeriya yanzu a yanzu gaskiya akwai aiki. To mun gode kwarai Malam Muhammad Usman daga jihar Niger an ji za mu Lagos. Salamu alaikum. Hello Iko kuna jin mu birnin Iko. Hello? To ga Hello Malam daga Lagos kana jin mu? Hello wake magana? Hello muna ji. Eh? Wake magana? Hello? Muna jin ka yi magana. Hello? Muna jin ka. Yawa. game da wani shugabanni namu na na yawa shugabanni wani namu na yanzu su ce za su koyi da halayen Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto a gaskiya yanzu ba da wannan shugabannin in ma da su dai ko suna koyar da san su ba kenan kana nihin kenan kana nihin kawai suna ana amfani ne da sunan shi ba tare da yin koyi da halayen shi ba yawa To mun gode kwarai da malam da ya kira mu daga Lagos duk da dai bai haɗu sunan shi ba yanzu za mu azare jihar Bauchi wa ke magana. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum. Malam Abakar rediyo. Ibrahim Azari. To Malam Garba a kashe rediyo. A kashe rediyo. A kashe rediyo. Yadda sa Ahmad Bello ai kowa ya san mutane ne wadda a tsarinsu babu zalunci babu almundahara babu babakere babu mugunta da kama karya da haka dole ne har abada ba za a manta da bayan kallon nan ba to amma yanzu a Najeriya za ku ga gwamna ya sauka ya mallaka ya yi gwanjen kayan gwamnati a kansa wannan ba karamin zalunci bane da baba kiri wallahi tallahi abin da ya mai da Najeriya baya da haka Najeriya ba da ana magana cewa cin hanci wai mu ne na talatin to wallahi tallahi mu ne na gaba gaba in har shugabannin ba su gyara su daina zalunci ba. To mun gode kwarai malam garba daga azare yanzu za mu sakkwato salamu alaikum wa ke magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana daga sakkwato. Shehu na Alhaji Altini. To malam Shehu muna sauraron ka. To a gaskiya ni zan bayyana ra'ayina akan wa'annan shugabanni namu na Najeriya. Hmm. A gaskiya ba zan ce ba za a yi adalci ba kamar irin kwaikwayo da shugabanni na dori waɗanda suka shuɗe amma a gaskiya samun irin haka yanzu mu sai mu ce matsaloli sun faru ne daga shugabanninmu na arewa domin a gaskiya malama hadijatu ina baki labari a nan cikin garin gidan fadama gidan igwai a gaskiya idan ma kika zo za ki ga cewa kamar babu mulki babu shugabanci gaba ɗaya ga Najeriya to mun san ba komi ba ne daga shugabanninmu ne na Arewa kuma da kwata wa Ubangiji Allah. Mun gode kwarai Malam Shehu daga Sokoto ga kira daga Ibadan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Liman ne. Ina Abubakar Ba'ari ne da Ibadan. To muna sauraron ka me zaka ce? a wannan malumi na Allah saka ku da alheri a gaskiya halin samun samun halaye na su sassauna sai ka ɗauki suna a rataya a yi umarni da su amma gaskiya sai ba za a kwatanta halin sun kai ba sai dai mu hatan da hatan da ramu musu dai Allah ya su Allah ya gafarta musu Amin. da sun kai na alheri ubangiji Allah ya tsara musu albarka ubangiji kuma Allah ya yi musu kurakurai sun kai amin amma samun dai irin su yanzu gaskiya rai an sunan su To mun gode kwarai malam na ibada yanzu za mu Kano wake magana. Kano kuna jin mu? Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. To, malam na Kano wake yaya sunanka? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Me sunanka? To ga dukan alamu layi yaƙi kuma masu sauraron da ke kira don Allah da annabi muna roƙonku idan kun kira ku riƙa kashe rediyoyinku saboda amar rediyon yana dawo mana cikin mu kuma ba ma jin abubuwan da kuke faɗi. Muna roƙonku muna haɗa ku da Allah da annabi a riƙa kashe rediyo. Ga kira daga Nasarawa, halo wake magana? Salamu alaikum, Baba Ali Bakanikin Rediyo daga Azara. To, Baba Ali Bakanikin Rediyo muna jin ka. A, gaskiya masu cewa suna koyi da halin sadrana din nan yaudarar mutane suke yi. Domin kuwa sardauna zai tara gidaje, zai tara motoci, baya yin almundahana da kuɗin jama'a. saboda haka ina ganin yaudaran da ya jama'a suke yi to mun gode kwarai baba ali bakanike rediyo yanzu za mu haɗe ja jihar jigawa salamu alaikum wake magana salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullahi ta'ala barkatu wake magana daga haɗeja eh, Muhammad Zalanga ne daga ja To, Muhammad Gadanga muna jin ka ko Zalanga kace? Eh, a gaskiya wato shugabannin mu ne san san ba su doshi inda sardauna ya dosa ba domin in ka duba a halin duk ayyukan da ake amfani da su irin su ta lantarki da hanyoyi da makarantu da harkokin wato gona duka abubuwan da sardauna ne ya yi babu sabi Mm, amma kuma Muhammad Gani ana ganin kamar ko da yaushe 'yan siyasa yanzu shugabannin yanzu suna yawan ba da misali da halayen sardauna da su marigayi ta fawa balewa. Na'am. Eh, yawa na ce eh, suna yawancin amfani da su. Suna yi ne kawai domin su wato su lulluɓa sunan wannan a jikinsu don su yi farin jini. To mun gode kwarai da ra'ayinka za mu nasarawa. Salamu alaikum ke magana. Alo? Alo, salamu alaikum wake magana daga Nasarawa. Alo? Hello? Nasarawa? To, to ga dukkan alamu wanda ya kira mu daga Nasarawa layi ya tsinke idan dai kuna sauraron mu muna jin ra'ayoyinku ne akan shugabannin Najeriya na yanzu masu yawan bada misali da marigayi Amadu Bello. fitar ga dukan alamu ga kira daga katsina salamu alaikum katsina kuna jin mu to yau dai layin wayar talho ya mana tsiya zan ce saboda da yawa kun kira amma layi ya tsinke da fatan za a ci gaba da kira kuma in eh, muna jaddada cewa ina an kira da Allah a rika kashe rediyo saboda aman yana damana mun gode kwarai wasanni a takaice To da fatan za a gafarce mu da wannan 'yar tangarɗa da muka samu yanzu lokaci ne da za mu gabatar muku da sabon shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Shugaban tawagar jihar Oshun a wajen bikin wasannin ƙasa na Najeriya da ake yanzu a Lagos, Alhaji Alade Omotayo Yusufu ya rasu a lokacin da yake kallon wasan langa wanda jihar ke ciki. an gaggauta kai shi asibiti a inda ya cika shugaban kungiyar kwallon kafar jiha wanda yake lagos da 'yan wasan taiwo ogunjobi shine ya tabbatar da rasuwar mr yusufu ya ce suna tare a filin wasan da ke kwalejin kimiyya ta yaba inda aka yi wasa tsakanin jihohin oshun da enugu akalla mutane sha hudu ne 'yan wasan kasar eritrea aka nema aka rasa a kampala babban birnin kasar Uganda bayan fitar da su da aka yi a gasar wasannin cin kofin kalubale na CECAFA da ake yi yanzu haka. A ta bakin jami'ai, 'yan wasan sun ɓace ne tun ranar Lahadi da dare, kwana ɗaya bayan karawa da Rwanda da suka yi, inda Rwanda ta ci su da gwal biyu su kuma ba su ci da ko ɗaya ba a karawar ƙarshe da 'yan rukunin Group C suka yi a ranar Asabar. 'Yan wasan sun tsere sun ba mai horar da su Teklet gashi da mataimakinsa Bahen Breta a masaukinsu inda masu shirye-shirye suka je suna shirin kwashe su don su kai su filin jirgin sama Entebbe don su koma gida. Eritrea na cikin rukunin Group C inda suka yi wasa kashi uku na farko sun kara da Zanzibar inda ba wanda ya ci gwal ko ɗaya. Karo na biyu kuma sun kara da Malawi inda suka samu gwal biyu. Malawi kuma ta ci su da gwal uku. Sai karawa ƙarshe wadda suka yi da Rwanda inda ba su samu komi ba amma Rwanda ta ci su da gwal biyu. 'Yan gudun hijirar kasar Eritrea da yawa na zama a Kampala a yanzu haka. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ci gaba da fada da ake gwabza tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar 'yan tawaye haɗe da tashin hankulan da ke faruwa tsakanin al'ummar ƙabilu na ƙara iza wuta akan ayyukan jinƙan 'yan adam a sudan ta kudu yawancin wannan tashin hankalin an fi yin shi ne a jihar jonglei inda kungiyar 'yan agaji suka ce mata da yara su ne waɗanda abin ya fi shafa Ƙasar Sudan ta kudu, wadda bata daɗe da samun 'yancin mulkin kanta ba, bayan dogon yakin basasa da suka yi da Sudan. Jamhuriyar Sudan ta kudu ta girgizu da tashin hankali a shekarar da ta wuce tsakanin jama'ar Laonir da na Maulai. Kabilun guda biyu kishiyoyin juna ne waɗanda suka daɗe suna gardadami a kan wasu wurare a jungle da wasu jihohi saboda noma da kiwon garken shanu. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an ƙaramar hukuma sun yi ƙiyascin cewa farmakan da aka kai sun yi sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu uku. Sabuwar gwamnatin ta tura dakaru don su kwantar da tarzomar su kuma kwace makaman da ke hannun masu faɗan ƙabilancin, amma dakaran sun fuskanci farmaki bisa farmaki daga 'yan tawayen waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin David Yauyau. wanda kuma ya daɗe yana ƙalubalantar gwamnatin tun kusan lokacin da ƙasar ta sami 'yancin mulkin kanta. Amurka na sa ido a kan wannan tashin hankalin a jihar Jonglei ta kuma yi roƙo a kan kariyar farar hula. Amurka kuma ta ɗau himma sosai a kan ayyukan da za su hana su kuma rage ƙarfin rigingimin da ake yi bugu da ƙari su kuma rinka kula da buƙatun taimakawa 'yan adam masu tasowa. Mun yabi ƙoƙarin da gwamnatin jamhuriyar Sudan ta kudu ta yi a kan shiga tsakanin da suka yi don samar da zaman lafiya. Bayan haka, sun roƙi jami'ai a kan su ɗauki ƙarin matakai don tabbatar da yin abin da ya kamata a kan waɗanda suka saba wa hakkin 'yan adam ciki har da bincike-bincike a kan ƙage da aka yi a kan waɗanda suka saba wa hakkin 'yan adam su kuma ba ƙungiyoyi masu sa ido damar shiga waɗannan wuraren yayin da suke gudanar da aikin nasu na karɓar makamai daga hannun masu faɗan ya zama dole sojojin tsaron gwamnati su kiyaye haƙƙin 'yan adam da 'yancinsu kuma idan ana son a sami wani ci gaban a zo a gani a kan ribar tattaunawar zaman lafiya ya kamata duk waɗanda abin ya shafa su haɗa hannu da al'umma su yi aiki tare don samun makoma ɗaya kuma al'umma ɗaya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da takaitattun labaran duniya. To a ƙasar Masar an tura ɗimbin 'yan sanda a wuraren da dabban da batan 'yan Misir da suka taru suna ta zanga-zanga nuna rashin jin daɗinsu da wasu abubuwa da suke zargin shugaban ƙasar nasu da aikatawa. Wakilin mura Amurka a can Misira wato elizabeth arrow da ta je wuraren da ake a rangama ta ce abubuwa sun ta cakudewa lokacin da aka yi gumurzu tsakanin mutane da ke goyon bayan shi shugaba muhammad morsi da kuma wanda ba sa goyon bayansa a kasar ghana kuma ana ci gaba da kammala dukkan shirye-shiryen da ake na babban zaben shugaban kasar da za a yi jibi juma'in allah kai mu inda batutuwa kamar na cin hanci da rashawa da maganar sarrafa arzikin man fetur ɗin kasar suke a sahun gaba daga cikin muhimman batutuwa da ke da tasiri a wannan zaɓe. shugaba mai ci yanzu john ramani muhammad na jam'iyyar ndc yana fuskantar kalubala daga babbar jam'iyyar adawa ta npp da nana akufa ado ke tsayawa takara da kuma wasu ƙananan jam'iyyu guda biyu sannan mun kama kula rahoton cewa shugaban kasar cote d'ivoire alasan watara yana son a yi sauri a ɗauki matakan gaga na tura sojoji zuwa arewacin kasar mali domin su je su ga bayan 'yan tawaye masu kishin islam da ke wurin shugaban wanda shine yake shugabantar hukumar ecowas ya ce a shirye hukumar take ta tura wa'annan sojoji a cikin watanni hudu na farkon sabon shekarar da za a shiga sannan wata mace da littafin tara abubuwan tarihi na guinness na duniya ce tana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa tsufa a duniya ƙarshen ta dai ta bar duniya ɗin tana da shekaru 116 Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Hajiya a kawo ji a birnin Kebbi. Haka kuma muna yi mata ta'aziyar rasuwar mahaihiyarta Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta amin sun amin sahajiya ada kawoje da sauran yan uwa Allah ubangiji ya kara haƙuri da danganar wannan babban rashi da aka yi amin yanzu a madani aliyu mustapha sokoto da muka gabatar muku da shirye-shiryen tare da julie leathers gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyan mu mr roy benson ni ce ku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.